أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna tsara godewa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar rayuwa da lafiya da dama da yake bamu muke haduwa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci a kuma wannan wata mai albarka na Ramadan inda muke karanta alkur'ani mai girma da bibiyar wasu daga cikin ma'anoninsa ba don komai ba sai don mu wa junanmu wa'azi kuma yi ƙoƙarin gyara alaƙanmu da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, mu tunatar da juna sanadin da Allah maɗaukakin sarki ya halicce mu domin sa Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya nusar da mu abin da yake daidai, ya kuma ba mu ikon aiki da shi. Abin da yake kuskure ne Allah ka sa mu gane, kuma fi ƙarfin zukatanmu wajen ƙaurace mata. yau muna ɗauke da azuminmu na goma sha ɗaya majalisinmu na goma a cikin suratu al'amfal inda za mu ci gaba daga inda muka tsaya a jiya karatunmu ya tsaya kan ƙarƙashin aya ta talatin da hudu yau za mu ci gaba da aya ta talatin da biyar inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa makana salatuhum inda albayt illa muka'an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 فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله سبحانه وتعالى bayan ya koro mana bayani dangane da alaƙar da take afkuwa tsakanin annabawa da waɗanda ake wa wa'azi a can baya da yanda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya riski irin nashi challenges din tsakaninsa da ƙuraishawa musamman dangane da ayoyi na mu'jiza da Allah subhanahu wata'ala ya bashi waɗanda za su ƙarfafe shi wajen isar da saƙon Allah da tabbatar da cewa saƙon daga Allah ne amma daga ƙarshe sai suka musa wannan al'amari suna ganin cewa tunda sun ƙware wajen salon zance za su iya yin alkur'ani irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake karantar da su to amma al'amarin ba haka ba ne domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi ne yake kirkirar rubutu ya tsara ya zo da shi ba asali ma shi bai iya rubutun ba kuma idan an yi rubutun bai iya karanta shi ba irinsu ne ake ce musu al'ummiyun ba wai shi kaɗai ba ne haka a suna nan cikin larabawa ummiyun ba kuma wai jahilai ba ne a haka Allah ya tsara su su ba sa iya karanta abu kuma ba sa iya rubutawa ya karantu sai Allah ya ɗauko daga cikinsu don ya nuna saƙon da suke isarwa fa ba su ne suke yin shi ba Allah ne yake gaya musu suna su isarwa ne haka annabi sallallahu alaihi wasallama suka nuna za su iya Allah yake su kawo shi ta kowace fiska abu ya gagara daga nan suka roƙa wa kansu bala'i cewa in dai alƙur'anin nan saƙon manzun Allah ne kuma daga Allah ne kuma gaske ne to Allah ya musu ruwan duwatsu maimakon su nemi shirya, sai suka nemi bala'i wa kansu Allah ya kiyaye to sai Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa ya kyale su ya sa musu ido ne ba wai don sun gare shi ba ba kuma don ba zai iya ba suna saba masa kuma su ne suke rike da ragamar lura da ɗakinsa ɗakin da ya sanya shi tun farkon duniya ba wani abu ba ne illa gata da Allah ya musu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga musu ƙafa ya ƙyale su ba kuma don sun cancanci haka ba amma da annabi ya fita ya koma madina ya ƙara ƙarfi kaga an yakin badar da Allah ya nuna musu cewa yana da ikon gamawa da su yana da ikon saukar musu da azaba dama yana saukar da ita ne ga kangararru kuma a lokacin da ya ga dama ba kawai don ka kangare nan take sai Allah ya maganin ka ba Allah yana da salo-salo na azabtar da bayinsa kamar yadda yake da salo-salo na amsa addu'ar bayinsa na gari wannan shi yake tabbatar maka da ƙarfin tula, ƙarfin ganin daman Allah shi na garin ba nan take ne Allah yake masa ba haka shi ma na banzan kullu shay'in indahu bi ajalin musamma komai da ka gani na Allah yana da lokacin da Allah ya ambaci zai yi shi yana da lokacin da ya tsara zai yi shi akwai mutane in gari ne akwai wanda da ya yi addu'a za a amsa akwai wanda in ya yi addu'a za a jinkirta masa zuwa wani lokaci akwai wanda in ya yi addu'a sai ma a lahira za a kai masa ajiye masa sai ya mutu ya je gani kowanne salo ne na amsawa Allah da ya alƙawarin cewa in fa ka roƙen zan baka ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati masu girman kansu ga sun fi karfin su roƙi Allah sun fi karfin su yi wa Allah risnawa Allah ce sai yadkhuluna jahannama dakhirin ke wuta za su Allah ya kare mu to haka su ma kangararrun bayin wani ya yi iskancinsa yana ganin kamar ma sonsa Allah yake kamar ba ma na kusa da Allah irinsa saboda gashi yana iya shegensa kuma bukatunsa suna biya wani kuma zai iya yi a taci a masa ukuba don a jawo da shi hanya a nusar da shi cewa ka yi maza ka gyara wani kuma sai a lahira zai gane cewa ashe shayi ruwa ne Allah yana da salo kala-kala saboda haka duk abin da kake yi kake ganin alkhairai suna gudana to izina ce a gare ka ka yi ƙoƙari ka dawo hayyacinka in ma abubuwa kake yi kana ganin jarabawa to Allah yana son ka nema ya nuna maka jarabawar nan kusa-kusa nan ma dan ka gyara Allah ya sa mu dace saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya bar Qurayshawa da ɗakinsa suna saɓansa, kuma ba su ya kamata su riki ɗakin ba su lura da shi akwai waɗanda ya kamata su lura da shi domin shi ɗakin Allah kun faɗa tun ajiya ba masu lura da shi sai masu imani inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir Allah yake da yawansu irin wannan talalar da Allah ya musu ba su san cewa talala ba ce, ba su san cewa ƙofar rago ba ce. Allah ka samu rika gane darasinka a kanmu, karkai mana abin da zai za mu yaudari kanmu mu rika ga kaman cewa mun kai ne mun cancanta, mu kasa gane cewa jarabawa ce. a nan sai Allah ya ce wa ma kana salatuhum inda albayt kuma da aka bar musu ɗakin suke hayaniyarsu a ciki da sunan bauta da sunan sallah Allah ya ce sallar su a ɗakin Ka'aba da suke yi ibadar da suke a ɗakin Ka'aba kewaye ta da suke yi a wancan lokaci ba wani abu suke yi ba illa muka'al sai shewa da hayaniya wa tasfiya da tafi wana wake-wake ne da tafi da hayaniya kamar dai yadda za ka ga kiristoci suna yi a coci a tara su a ciki ba za a karanta musu littafin Allah ba sai wake-wake da tafe-tafe shi da za ka zauna da wani ka ce buɗe littafin ya ma wani wa'azi ko ya karanta maka wani wuri ya ganar da kai wallahi da yawa ba za su iya don ba shi ake musu ba mu wannan tintintini haka ɗabi'ar wanda suka kauce wa tafarkin Allah suke tunda an saki littafin Allah kaga ai sai kundin ɗan adam ga kuma ziga shedan saboda haka sai ta ƙawata musu wasu shirme itai Allah ya ce fazuqul azaba bima kuntum takfurun ana da sannu za ku ɗanɗani azabar Allah subhanahu wata'ala saboda kafircin da kuke yi Allah ka tsare mu da saba maka sai Allah yake inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Innan lazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Lallai lallai waɗanda suka kafirta, ɗabi'a su ce yayin da gaskiya ta bayyana musu addinin Allah na gaskiya ya bayyana musu annabawa suka bayyana musu maimakon su yi imani su miƙa wuya sai su haɗa kai su tara dukiyoyi mai yawa le suddu an sabilillah don su toshe hanyar Allah su hana addinin Allah yaduwa su hana addinin Allah isa inda ya kamata ya isa a wani wajen su yi amfani da kuɗi su yaudari waɗanda ake ma wa'azi su ƙi sauraron wa'azin su kan gari a wani wajen su tara kuɗi su baka jari a wani wajen su tara kuɗi su sai makamai su kakkashe masu taurin kan da ba za su koma kafirci ba wannan sunnar kafirai ne tintin har iya musa'a yanzu a duniyancin ka duba abin da yake faruwa ke manya-manyan ƙasashen kafirai babu abin da yake firgita su da tsorata su irin yaɗuwar musulunci suna haɗuwa su tara makudan kuɗaɗe, wasu ƙasashen aje a kakkashe su wasu ƙasashen aje a yaudare su a raba su da addini wasu ƙasashen a yaudare su a musu jin daɗin duniya don su sangarci duk dai don kar addinin Allah ya yadu Allah ya ce fasayin fi ƙunaha a zahiri lallai za a ga suna kashe kuɗin kuma a nan kuɗin zai ta ƙarewa sun mata kuno alaihim hasra ƙarshe sai su tashi da asara sun mai gulabun kuma a yi nasara a kansu wallazi na kafaru ila jahannama yuhsharun waɗanda suka kafirce wa Allah dama wutar na maza a yi da su wannan ayar farko ta sauka ne akan kafiran makka da suka tara kuɗi mai yawa da kayan yaƙi da makamantansu don su je su afka wa annabi sallallahu alaihi wasallama suka kuma kashe kuɗin suka tara duk abin da za su iya tarawa da ƙarfi da makamai da adadi na mutane amma ina sai da ƙarshe suka koma cikin masu asara duk wanda ya san yakin badar a musulunci ya san haka saboda haka ba wani sabon abu bane kafirai su yi gangan ko su haɗa kai su tara dukiya mai yawa ba don kuma don su gama da musulunci wallahi ba za su iya gamawa da musulunci ba yanda Allah ya faɗa yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha kafirun suna so su kashe hasken musulunci su kashe yaduwar musulunci da propaganda na baki da propaganda na kayan yaki da sauransu irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce mu musulmai mu yi mutanada wanda za mu ji a gaba wa aiddu lahum mastata'tum min uwa. ku yi wa kafirai tanadi duk abin da za ku iya yi na ƙarfi da zai nuna kuna da ƙarfi na makamai da ababen hawa da kayan yaƙi duka Allah ya ce musulmai ku tanadi wannan ba wai don ku afka wa kafirai da su ba don su gane cewa kuɗin ma a shirye kuke tunda ɗabi'a su ce ma kirki da san afkawa musulunci to su rika ji a jikinsu cewa waɗannan fa mun afka musu ba zaman lafiya mu ma za mu ji a jikinmu mastata'atun min quwwa min al khayl yace turhibuna bihi adu wallahi wa aduwak za ku tsorata makiyan Allah da kuma makiyanku wallahi kafirai sun san wannan abun haka yake shi yasa suka yaudari duniya su suka kama wannan tafarkin yanzu a duniyance babu wata ƙasar musulmai da ta kai wasu ƙasashe daga cikin ƙasashen kafirai irin wannan shirin umma kuna da kuɗi kuna da ƙarfin jari sai a zo a yaudare ku da jin daɗi da morewa da walwala da tangarci kamar yadda manya-manyan ƙasashen musulmai suke yanzu in ko ba ku da shi dama dama an ce za a firgita ku da su sai a zo a nuna muku cewa kuna yi cewa kula za ku ji daga-daga an gama da <coughs> to Allah ya ce ku ku yi hakan ba ku yi ba to amma dai Allah ya alkawarin ba za a taɓa tamu duniya ta narke gaba ɗaya ba mutanen ƙwarai ba ba masu bautar Allah ko da a ce a wasu wuraren ana kakkashe ku ana ƙarar da ku musuluncin dai yana nan ba zai kuma gushe ba amma dai mu sani cewa addinin musulunci ya buƙaci lallai-lallai mumini kada ya zauna a sangaci. Allah maɗaukakin sarki ya kare mu Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da ɗabi'ar kafirai na kashe kuɗi don su gama da addininsa kuma ya ce za su yi hakan a zahiri kuma za su yi asara kuma gobe kiyama su yi wutar jahannama Allah ya kare mu sai Allah ya ce من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون الله سبحانه وتعالى يقول liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib Allah madaukakin sarki yayi mutane kashi biyu mu'minai da kafirai kuma ya sanya annabawa su zo su yi wa'azi dan ya ware mutanen kirki da na banza dan a tantance suwaye na gari suwaye na banza Allah madaukakin sarki bai barin mutane haka kawai su rayu su zauna shiru Allah bai yi abin da zai tantance su ba ya gane suwaye na kwarai suwaye na banza Allah ce a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la tanu. mutane za su ce sun yi imani kuma a yi shiru ana kallon su ba jaraba da za a ware suwaye muminan kwarai suwaye munafukai suwaye makarya a wani wajen Allah ce am hasibtum an tadkhulul janna haka kawai kuke tsammani dan kun imani sai a warku ku wuce aljanna walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum wa ya'lamu as ba tare da Allah subhanahu wata'ala ya ware su waye in an ce a tafi jihadi za su je su yi jihadi na gaske su jure su yi haƙuri ba sai an tantance ma kana Allah liyazara almu'minina ala ma antum alayhi Allah yake ba zan bar mu'minai shiru haka kawai ba hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib sai Allah ya ware ya tantance suwaye na gari suwaye na banza wa ma kana Allah liyutli'akum ala al-ghayb kuma Allah sai bar abun a rufe shi kaɗai ya sani gaibu na Allah ne shi kaɗai ya bar wa kansa sani shi sa a zahiri ma ko da ba jarabawa in kuna tare kar ku ɗauka dukkan ku ɗaya kuke akwai wanda yana tare da ku tsakani da Allah akwai wanda yana tare da ku a babin munafukai ne masu ɗiban sirrikanku ne suna yaɗawa suna kaiwa abokan gaban da makamantan irin waɗannan saboda haka kar ka ɗauka cewa don kun dunkule kun taru a wuri guda ka ɗauka cewa a haɗan kuke zuci da waje a ba haka yake ba tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana iya tsammancin mutane a haɗe suke kansu ɗaya amma zukatansu daban-daban ne saboda haka Allah subhanahu wata'ala dai mu sani cewa yana tantancewa tsakanin mutanen kwarai da mutanen banza shi ta lokacin da aka wajabta yaƙi ma Allah maɗaukacin sarki ya wajabta shi ne don ƙoƙarin yin wannan wariyar a gane na gaske da na banza. Allah ce wa ma asabakum yau maltaƙal jam'an fa bi iznillah abin da ya haɗu da abin da ya same ku lokacin da ɓangaren musulmai da ɓangaren kafirai suka haɗu aka gwabza a yaƙi har musulmai suka ji a jikinsu a yaƙin Uhud Allah ya ce hakan ya faru ne da izinin Allah kuma yayi ne wal ya'lamal mu'minin wal ya'lamal ladina nafaqu Allah yayi haka dan ya nuna su ya nuna a fili suwaye mu'minai suwaye munafikai ba wai dan ya san su ne lokacin da bai san su ba a shi Allah ya san komai amma yana so ya nuna wa 'yan adam da manzo sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai ga na gari ga na banza shi yasa lokacin da aka ce ku zo yaƙi wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u ku zo ku yi yaƙi ko ku kare addinin Allah munafukai mai suka ce qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum ai da mun iya yaƙi da mun rako ku da mun tafi da ku amma kashi kashi mu ba mu iya yaƙi ba ba mu saba ba ba a koya mana ba ba mu yi training ba da sauran makamantan irin wannan maganganu ne imma na munafukai ko na matsantsan kafirai zalla Allah ya kare mu to yayin da Allah maɗaukakin sarki ya tantance aka gwabza aka kakkashe na kashewa cikin kafirai to daga nan ya ja'alul khabisa ba'dahu ala ba'd Allah zai tattara mutanen banza sashin da sashi ya haɗa su guda fa yarkuma hu jami'a, ya tara suri guda ƙarshe sai ayya da su fa yaj'aluhu fi jahannam sai afka da su wutar jahannama ula'ika humul khasirun waɗannan su ne masu asalin asara don haka in baka bi addinin Allah ba dama Allah ya faɗa innal insana lafi khusr shi faɗan adam a cikin asara yake sai dai ce sai dai akwai wasu illal ladina amanu banda waɗanda suka yi imani wa amilus salihat suka biyo imaninsu da aiki na gari. watawasau bil haqq watawasau bis sabr suka yi wa juna wasiya da riko da gaskiya da kuma jurewa akan gaskiyar domin ka ki gaskiya sai ka jure kai hatta a karan kanka kai kaɗan kanka in dai gaskiya ka rika sai ka wa kanka faɗa ka wa gabban ka faɗa ka yi tsayuwar mai daka kafin ka iya nasarar wannan imanin naka ya samu gindin zama balle kana cakuduwa da mutane balle kana hulɗa da waɗanda ba musulmai ba ga yanda duniya take ga yanda social media yake ga yanda yan propaganda suke abubuwa ga sunan da yawa yanzu waɗanda du'atun ne ila jahannam masu kira ne zuwa ga afkawa wuta Allah ya kare mu sai Allah ya ce kullil ladina kafaru قل الذين كفروا إن Allah madaukakin sarki yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama kullil ladina kafaru gaya makafirai in yantahu yughfar lahum ma qad talaf in har za su bar abubuwan da suke aikatawa na kafirci da yaƙi da addinin Allah da taurin kai da wulaƙanci da ciwo musulmai mutunci in za su daina wannan su shigo musulunci su daga addinin Allah Allah ke yughfar lahum ma qad talaf za a gafarta musu abin da ya wuce ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya musulunta ya kyautata musuluncinsa lam yu'akhadhu bima amila fil jahiliya Allah bai kama shi da abin da ya aikata a jahiliya a wautar da yayi yi kafin musulunci da sharrin da yayi yi wa musulunci da makirci duka kana musulunta Allah subhanahu wataala zai wanke ka tas balma kakan iya zama fiye da wanda ya daɗe a musulunci matuƙar niyyarka mai kyau ce ka zo ka gyara to sai ka gan Allah ya ga dama ba za ka yi wani daɗewa a musuluncin ba sai ɗauke ranka kuma ka yi ake shige aljanna akwai sahabin da bimari bai ma yi sallah ba a rayuwarsa an kira yaƙi ya musulunta yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu na shiga yakin nan aka kashe ni yaya makoma ta take gashi yau na musulunta yace wa anta fil janna ki aljanna za ka mana kici to ko bai ga ta zama ba kuma haka ya shiga yakin Allah ya kaddari bai dawo ba saboda haka in dai ka karɓi musulunci ko ka tuba daga ka na baya allah duka Allah zai wanke ka ba ma wankewa ba zai mayar maka da munanan su zama lada yubaddilullahu sayyi'atihim hasana. Allah zai canja munanan su zama kyawawa wa kana Allahu ghafurar rahima Allah mai gafara ne mai jin kai saboda haka in dai za su bar kafirci da mugunta da sharri da suke wa addinin Allah su rungumi addinin Allah Allah yake yi lahum ma za a gafarta musu abubuwan da suka yi a baya shi ta yake al-islamu yajibu ma qablahu wat taubatu tajibu ma qablaha musulunci yana wanke abin da aka yi kafin musuluncin haka tuba yana wanke mutum daga zunuban da ya yi kafin ya tuba da ya tuba shi kenan وقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا إن سنكوموا كما سنشيك وفع معنى سندا سنجارة سيكما سكداو وإن سنداو سألتي فقد مضت سنة الأولين سنفا تفركن دا mutanen farko suka bi Allah ya murkushe su suna da labarinsu bana kenan abin da ya same su kuma fa zai iya saman ku shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce a karantar da mu labarai a cikin Alƙur'ani? ko ma rika shiga cikin hayyacinmu muna tunani faqsusil qasasa la'allahum tazakkaru. Allah ce ka rika ba su labarai zai yi wuce tunani zai yi wuce gani shi Allah ya ba mu labari ya ba mu labari sai ce fa'tabiru ya ulil afsar ku dau darasi fa a waɗannan labaran ya ku masu hankali ya ku masu tunani da hangen nesa Allah bai ba mu labarai a alƙur'ani dan kawai mu ji su kamar tatsuniya a'a yana ba mu labarai ne dan mu ɗauki izina in labarin na mutanen ƙwarai ne mu ma mu bi tafarkinsu ko ma ɗosani alheran da suka in labaran na mutanen banza ne mu yi wa kanmu karatun ta nutsu kar mu fada irin halin da suka fada amma da akwai wauta da akwai rashin tunani da akwai rashin hangen nesa da mutumin da za a rika shi labarai a cikin alkur'ani amma bai daukan darasi da akwai wauta da rashin hangen nesa da mutumin da za a zauna don a karantar da shi saƙon Allah amma ya nuna maka bayi da lokacin wannan bayi da lokacin ya ji ƙala ko ƙalar Rasulu amma yana da lokacin sayan data ya yi awoyi yana daddanna wayar yana da lokaci da zai zauna a bakin titi ya ɓata lokaci ya ga wannan ya faɗa ya ga wancan ya faɗa ya ga wannan ya faɗa amma da an ce masa ƙalar lawu to shi lokacin yake jin an dame shi ko kuma yake jin abin ya gundire shi wani ya rika ciwon kuwa a zinan kullum sai an yi ne kullum kullum amma ya mance abubuwan da yake yi na saɓo kullum kullum baya ganin saɓo ne don me zayyana lahu shaitanu amala shi ɗan ya ƙawata masa abin da yake yi baya ganin laifi ne wallahi wasu ko ɗaliban ilimi ne suna karatun addini amma wautarsu tana da yawa saboda su a tunanin tunaninsu tunda suna karatun addini su kamar abin an tsallake su ko ban da su a Allah karka jarabce mu da mutuwar zuciyar da za mu rika saɓonka muna ganin babban da mu muna ganin mu ba za ka kama mu ba muna ganin mu mun tsira wallahi akwai mutanen da haka suke kai wani fa kawai dan yana cewa ni ahli sunna ne shikenan wai shi ya tsira ya dauka ba abin da zai faru ha wallahi kayo da rikanka fadan suna ba shine yake sa ka zama nagari ba inda fadan sunan da sifanta kai yake bada nagarta ai da ba mutanen banza ko dabar masu shaye-shaye kaje je ka ce waye dan iska ba mai daga hannu amma da ka ce waye mutumin kirki sai ka samu mai daga hannu ko da a gidan giya ne kuwa don haka da awa ta baki ba ita bace aiki shine Allah ka ba mu ikon yin aiki matuƙar mutum yana saɓon Allah to akwai waɗanda suka saɓa wa Allah manya-manya da suka fi shi Allah ya murƙushe su ko labarinsu ba kaji. ji دماغ كيما كشي جهان كلينك في الله يتي وقاتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa manzo sallallahu Alaihi wasallam da muminai cewa ku yaƙi kafiran da suka nemi hallaka ku, ku yaƙi kafiran da suka nemi hankoro zuwa gare ku. Ba irin da'awar da wasu suke tunanin cewa musulunci addinin kisa bane da yaƙi. Allah yana cewa ayyaki ayyaki a ah, ba a yi yaƙi haka kawai ba a yi yaƙi yayin da kafirai suke so su zakke muku to kar ku zauna ku sangarci shi musulunci wa'azi ya zo da shi da'awa ya zo da ita ta wa'azi za a yi maka wa'azi in ka karɓa an zauna lafiya in baka karɓa ba za ka zauna ƙarƙashin daular musulunci a ɗora maka jijiya ka yadda cewa kana ƙarƙashin daular musulunci idan ka ƙi ba jijiya ba musulunci kuma za ka yaɗa ɓarnarka to musulunci ya ce a kau da kai a yaƙe ka kuma haka ya faru da ƙurai shawon makka da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da suka taru a madina aka zo aka yi yakin badar aka kau da kafirci wa ya kula dini kullu hulila addinin Allah ya zamanto gabaki ɗaya na Allah ne lokacin fitina ta sahabbai da ta faru akwai wasu da suka zo gun sayyidina Umar radiyallahu an suke neman ziga shi dangane da wani bangare na su abdullahi bin zubair suke ake so ya mara wa wasu munafukai baya a yaƙe su a kakkashe su saboda wasu abubuwa da suka yi na tawilin wasu ayoyi da suke nuna a yi ayi hargowa tsakanin musulmai sai yake cewa aini ba na ganin Allah maɗaukacin sarki ya bani iko ko ya bani dama in zub da jinin ɗan uwana musulmi sai suka ce masa tu'a. Ah, ba Allah ne ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa ya ad dini kulluhu Hulillah ba sai ce haka ne Allah ne ya faɗa ya gaya wa annabinsa kuma mun yi wannan yakin mun yi shi wannan yakin mun yi yakin badar mun yi yakin uhud mun yi yakin hunayn mun yi kaza mun yi kaza a lokacin har addini ya zama gaba ɗaya na Allah ne ba kafirci amma ku yanzu a wannan fitintinin da kuke ɗauko ba wani abu kuke bukata ba sai dan a yaƙi hatta ta kuna fitna a fito a yaƙi ne a samu fitina tsakanin musulmai su yasu wa yakuna kula dinu li ghayrillah addini ya zama ba na Allah ba amma in na Allah ne an riga an ya wuce kina ana iya samun rikici tsakanin musulmai da musulmai dangane da rashin fahimta a wata mahanga ta addini wannan ba wai sanadi bane ko kofa ce da zai sa ku zara takobi wa junanku ku ce kuna so ku tsaye da addinin Allah zalla a addinin Allah ko da ya kafu shi kaɗai a ƙasa to dole ba a rasa saɓani na fahimta wannan ya fahimci wannan wannan ya fahimci wannan don haka inda ba saɓani Allah ba zai ce wa in tana za a tunfi shayin farudduhu ilallahi wa rasu". in kun yi saɓani ku koma ga alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir amma fa in kun yi imani da Allah da ranar lahira da saboda haka ana iya samun saɓani amma kada saɓanin ya kai mu ga yaƙar juna ita fa'inin ta hau fa'in Allah bima ya amalu na basir Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa idan har an tsaida fitintunu tsakanin musulmai da musulmai an tsaida tashin tashina an tsaida duk wani abu da zai kawo rikici tsakanin musulmai to fa inna allaha bima ya'maluna basir Allah yana sane da abin da suke aikatawa yana gani saboda haka yace ai bi qitalikum amma hum fi min al-kufr yace ayar tana magana ne wasu malaman suka ce ayar tana magana ne akan kafirai in fa ba su dena zungurar ku ba da muku sharri da neman wai sai sun kakkashe ku don suna ganin sun raina ku ku yan kaɗan ne to za su gane kuransu domin Allah maɗaukaki sarki yana gani ya san me suke aikatawa sai a ƙarshe ce wa in ta wallawu Allah subhanahu wa ta’ala ya ce, in ta wallawo, fa’alamu annallaha maulaku, Mana an sun ci gaba a wajen saɓa muku da yaƙar ku da kan sai sun ga bayanku, to ku sani cewa Allah da kansa ne zai zamanto majibincin ku Allah da kansa ne zai kawo muku ɗauki Allah da kansa ne zai taimake ku kamar yadda ya alkawari tun a yaƙin badar ya tabbatar da haka ya aiko mala'iku yayin da su abu jahal bayan Abu Sufyan ya gudu da kayansu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka biyo su dan su karbe a madadin dukiyoyinsu da aka karbe aka koro su daga Makka labari ya je masa ya sulale da suka ji labari ai dukiyarsu ta tsira a koma to Abu Jahl suka ce ina tunda muka fito sai mun nuna wasu Muhammad da jama'arsa iyakarsu to irin wannan ne in sun ci gaba to fa inna allaha maulakum fa'lamu anna allaha maulakum ku sani Allah shine majibincin lamarinku mu duk wanda Allah ya jibinci lamarinsa to ni'mal maula san barka da wannan majibincin wa ni'man nasir kuma san barka da mai bada nasara shine Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya bamu ikon jajircewa akan tafarkinka ka ba mu ikon tsayuwa akan addininka ka ba mu ikon bautarka yanda kake so komi kankantar musulmai da gajiyawarsu in dai sun riki Allah da gaske to Allah kuma yana tare da su Allah ka ba mu ikon addinin addininka da gaske anan nan za mu dasa aya sai kuma gobe insha Allah ta'ala za mu tashi a aya ta gaba abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ka yafi mana Allah muna roƙonka wannan azumi da muke yi Allah ka amsa mana ka sa ya zamanto karɓaɓɓiyar ibada ce a gare ka Allah kada ka sanya azumin mu ya ƙare a kishirwa da yunwa babu lada abinda muka azumta a baya Allah muna roƙonka sa ka karɓa abin ya saura kuma Allah ka ba mu ikon sa yanda kake so Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ka zaunar da mu lafiya wannan gari namu na Jos ka zaunar da mu lafiya wannan fishintinu da ake kunnowa na haɗa kan na hada jama'a faɗa da junansu waɗanda wasu suke ɗaukansa a babin sana'a da kuma neman abinci Allah ka fi mu sanin su duk masu yin irin wannan Allah ka murkushe su Allah ka nuna mana ajaiba kudratika alaihim duk mai son fitina ta yaɗu cikin al'umma in mai shiriwa ne Allah ka shirye shi in ba mai shiriwa ba ne Allah ka murkushe shi Allah ka yi mana maganin dukkan fitina Allah ka yi mana katanga daga dukkan fitina Allah muna roƙonka ka yassare mana rayuwa abinda da ya fi ƙarfinmu Allah ka iyar mana wanda za mu iya yi Allah ka mu yadda kake so Allah muna roƙonka marasa lafiyarmu ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka ba mu ikon gudanar da ita cikin yardarka mamatanmu Allah ka gafarta musu Allah ka kai haske cikin kabarinsu Allah ka bai wa magadansu haƙurin rashinsu idan ta mu ta zo Allah ka samu cika da imani Allah muna roƙonka ka ba mu ilimi mai amfani wanda zai amfane mu duniyarmu da mu. duk ilimin da zai kai mu ga halaka ya Allah kada ka ba mu shi Allah ka sanya ilimin mu ya zama hujjatan lana la alaina Allah ka shiryar da mu da iyalanmu da ƴaƴan mu waɗanda suka lalace a cikin su Allah ka shirye su waɗanda ba su lalace ba Allah ka hana su lalacewa idan mutuwa ta zo Allah ka sa mu cika da imani maluman mu Allah ka tabbatar da digadigan su akan daidai waɗanda suke tunatar da mu a cikin gida da wanda suka fita wa'azi cikin wannan wata mai albarka Allah ka dawo mana da su lafiya Allah ka sa abin da suka je yi ya zamanto sanadi na ƙaruwar musulunci da ɗaukakar addininka Allah ka tabbatar da mu akan daidai la ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta